har wani ya rika tutiya da shehu ko wani waliyi ko wani waye shi shi kenan tunda mabiyin wane ne shi masoyin wane ne shi kawai an gama komai ƙarya ce wannan kuma ƙarya mai munin gaske saboda haka kowa ya aiki annabi haka sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa danginsa da 'yan uwansa da bafanninsa har kai har da 'yan cikinsa ya tara su ya ce kowa ya fanshi kansa a wajen Allah ya kira banu abinu muttalib kirawo banu ah, hashim ya kira banu abdi manaf duk zurriya na ta ƙurashawa ya kira su ya tara su ya kirawo bafanninsa abbas ya kirawo ah, gwaggwansa safiya ya kirawo yarsa fatima ya ce ishtaru kun min Allah fa wallahi la ughni an min Allah shay'a ishtaru anfusakum ku fanshi kawunan ku kwaci kawunan ku amma ba zan amfana muku komai a wurin Allah ba waye mai wannan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yake wannan maganar kuma ga waɗanda suka fi kusanci da shi ya ce ya fatima to binta muhammad salini min mali ma abin da kike gani na dukiya ta ki roƙe ni in baki wannan dukiya ta ce a hannuna kika ce ba ni in baki amma fa wallahi la ugni anki min Allah shay'a ba zan ba miki komai gurin Allah ba wannan manzo ne yake ga yarsa da yake cewa bangare ne na jikinsa to bari kuma wani can ba wa annabin ya rike ba wai ya rike wani ka duba ta lalacewa ba wanda ya riƙe ma ba wani cancan na ƙoƙololuwa ba wani ɗan kwanan nan eh mutum ya riƙa yanci a bayan ƙasa yana ɓarna a bayan ƙasa yana tutiya da wani wannan ba musulunci ba ne musulunci kowa Allah ce ko ni'malu ku yi aiki kowa ya aiki zauna na aikin shi zai gaskata cewa eh mutum mumini ne da gaske ba kawai cika baki ki shi mumini bane shi musulmi ne sai sai mutum ya tabka tsiya in an taba shi ka gani fa musulmi ne to me me me amfanin musulunci ka wani ai kana ma cutar da musulunci ne wani in ya ga ayyukan ka sai dauka haka musulunci ya yadda kai baka tsaya ka kula da mu ka yi tuce ayyukan za su fara gabata sannan magana kai musulmi ne ta biyo baya Allah cewa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin a fara gani a aikace sannan ka faɗa ka ce kai musulmi ne amma mutum ya ta taɓa ka ta taɓa ka ɓarna da an taɓo shi ce kaga duk ku ɗan uwana ne musulmi ɗan uwanka musulmi ka dinga yin waɗannan abubuwan Allah ce wa ya fi iya magana kamar wanda zai yi kira zuwa ga Allah ya kuma yi ayyuka na kwarai? sannan ya ce ni ina daga cikin musulmi kaga maganar yana daga cikin musulmi daga ƙarshe ta zo ayyuka sai da suka bayyana ko masu kyau wanda su suke gaskata da awar da zai da ƙarshe amma kawai mutum ya fara cewa shi musulmi ne shi ma shi ma dan uwanmu ne shi kaza shi kaza amma kuma duk ayyukansa suna tafiya akasin musuluncin akasin koyarwar ko ita ta da'awa da wannan wannan ba zai cuci mutum a gurin Allah ba man ya'mal su'an yujza bihi